masoyana su je silan da rabin waina. Ke ne iyana su je silan da masoyana. Ke ne masoyana su je silan da rabin waina. Ke ne iyana su je silan da masoyana. Ke ne masoyana su je silan da rabin waina. Ke ne iyana su je silan da masoyana. gidan nan salamu alaikum masu gidan nan amiwa alaikum salam a faisal faisal a gaishe ka a gaishe ka faisal mutan ankara sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa ya ɗatan kawata ta saura anya da dogon surutu ko a alhaji ita ta ko ni kare na zo kai kare ka zo eh faisal alhaji eh, kawata nafi doshi da Allah ya da arziki doshi ta so yadda nake cikin wanga a aliko ya yi mata eh faisal don Allah da annabi ka duba cikin gidan da nake rayuwa doshi tana ankara tana ta ce arzikin ta ita kade yayi ka duba wannan sutura tun wancan shekara da aka bani hawa yau da ita nake amfani alhaji ita ta aiko ni faisal alhaji ba damuwa ya take tana lafiya kowa na lafiya ko shi ke da kujera ka dauko faisal mutan ankara eh, eh, eh, ashe ku zo ku gaishe mu bismillah alhaji to ina labari eh watan ajiya ce ta ce wai zo in gaya maka tana son ka komo ankara da zama hmm, tunda kai allah yanzu ya sa tana cikin wadata ai sai ka koma an karatu sama madalla madalla hmm, kashin ji kashin gaskiya yadda ya kamaci kenan tun da yake ni ne baba gare ta tun da ubanka ya rasu kamata ya in koma an da zama in je ina mai da hankali akan koduka in zamo zakaran gida muna ta shawagi cikin arzikin tare ko ba ka bare faisal to dai dan kenan dai dan kenan bari samu maka ruwa a ah, alhaji na sha ruwa a hanya mai sanyi mai sanyi ta wa ta shi da baffa na'am to wai na saudi ta je ne a a ai faisal baka gyara ba ba ina saudi zaka ce ba ina matata yadda ya kamata ka ke kenan ai ka san akwai aure tsakanin diya mace da ɗa namiji ko ba aka nan ba shi yasa nake son ada ku aure saboda arzikin nan ya sauran gida mu ci shi tare ta shawagi ta shawagi a ciki ko ba ka da ba faisal <laughs> na san lokaci gare ta ka san da kokari aiki lokaci gade na san tana zuwa duka a ah, lalle <laughs> a ce tana da kyau to kai na ce wa tana hanya zuwa alaikum salam. Hajjan na kwana. Lafiya. Laila. Me kike yi gida yanzu? Da ya kamata yanzu a ce kina school. Hajjan kayan abinci na ne ya kare. Milo na su gagari duk sun kare. Kudin mota ma sai da na ranta. ajiya ajiya. Tunanin me kike yi ne? Lafiya na ta magana amma baki ji ba. Baki ma min maganar Faisal ba lafiya. Wato Faisal tun jiyan da na aike shi. ya je kawai ya ce ma baffa kuna ce ya dawo nan Accra da zama Ajiya, Alhaji zai dawo nan Ankara da zama to suna ina ba su zama, ba shi faisalin ba shi baffa ku shi ya sa duk hankali na ya tashi mai na abaci na rasa duk da ke min dadi Ajiya, ko ma je kauyen mu gani san ba za a je ko ina ba Alhaji <laughs> Alhaji sannan zuwa <laughs> sannan ne. ya gida na ya sukuru yawa an kulale kan an kulale kan ka ji ikon Allah wai wai wai wai kai kuma faisal da kasan zaka kwana je me hana kai min waya tun jiya haji amma kina da mantuwa kin san kauyen su ne ai ban yake rubashin ka ba dan Allah da annabi kauyen mu da yanzu ake gyara muna ina muka ga tangara ko balle a bugo miki waya ah, so kike ki mana dariya ne ga kujera ka zauna ah, ah. <laughs> abinda ko mobile an bugo baya shiga ah. laila dauki kayan ki kai musu can cikin babban daki kuma sauran ke ma bi ta ku hada daki da ita Hajiya. wai lafiya na ga laila gida na zan nan ta dawo cewa kayan abincinta ya ƙare kuma ba ta da kudi a hannunta kisa ba na so tana wasa da su don haka na haɗa mata kayan abincin da kuma kudin ya so sai gobe sai kai ta su kabar ma na tuna to aikin san can kauye da ba su kirki ke tare da su ba ko ba aka ba to tun da yake allah ya kawo mu nan birni abin da nake so ne sai shi hasban ta tubi faisal ya rike annunta ya je neman mata school damuwa ta ce shiga gaskiya ne dama zama ankara ce da skulu zama ankara in ba karatun boko ya zama aikin banza haka hmm? shi ba tun da kun zo ya yi ka tashi ka je ka yi wanka ba hmm. ya so gobin Allah ya kai mu hmm. na sa a je a saman mata skun ah, ah, ah, madalla amfanin arziki kenan kana da shi dan wa ya ci wani saboda Allah ma ya ringa kara maka kin gani ko Allah ya yi kyau sosai. Eh. Kai ne je ka je kai wanka. She kuma in Allah ya yarda kuma da na komo sai mu yi zancen Faisal da Saudata game da batun auren su. Ya ya je kai wanka. Jimana in dai mun ada su aure me kike ta bani arziki zai saura gida ne. Ya kai ne je ka kai wanka daga baya. To nan to shi ke nan zan zo. Eh. Allah Allah dan Allah kabir ka yi haku dan Allah yanzu dan Allah dan annabi faisal idan aka ce farida za ta auri wani ba ni ba a nan gari dan Allah za ka yarda yadda muke da farida a ce wani za ta aura ba ni ba ka san komai yin Allah ne yanda Allah ya nufa su sa ka shirya gobe mu je wurin in shirya mu je wajen biki haba faisal in shirya da ni in ji wajen auren farida duk bayan abin da ta mun yanzu kana nufin idan yadda kuke soyayya da samira yanzu idan aka ce auren ake daura yanzu kai zaka iya zuwa kenan gaskiya kabir a'a ni wannan magana ban ji dadin sa ba gaskiya kai tun da ka riga ka bari an maka sakiyar da ba ruwa an kwace maka mata sai ka ji amma ni ka bar ni da faisal dina ka ji ko a'a no kawai ina ka misali ne Faisal da Allah ka zo ka ganka muna da dan magana da zamu yi. Dan Allah na. Samira, na ga kin fushi da kabe. A ai ba haka bane. Ni magana ta shi ya riga ya bata nashi kuma mu ma kuma namu sai ya zo ya bata. Ke kanki kin san ba zai shiga tsakanin da ke ko ba haka? Ni da ma abin da yasa na jawo ka nan wajen. Gaskiya so nake na ji Faisal ya magana auren mu ne. Eh? Ta ce na gaya miki ya hakuri. har mu dawo daga wurin bukin farida sai mu samu lokaci mu tattauna mu san yadda za mu tafiyar da lamarin bukin kin gane domin ke ce tawa kin san haka ni dai gaskiya faisal inda za ka ci shawara ta kar ka je wajen bikin nan kina da wata matsala ce a kai ni ba da matsala ni kawai jikina ne bai bani ka je wajen bikin nan ba kawai da za ka haƙura ka zauna ni da na fi jin daɗi kina ji kar ki ji tsoro ke ce matan aure na da mun dawo kurin za mu sa ranar aure kin gane amma yanzu ko za ki taya ni mu yi wa kabir magana ko zai hakura mu je wurin buki to mu je haba kabir daga mun ce muna zuwa sai ka canza waje aini ko ina ma ba da yake bunan din ma ba da din ke nake kai kabir shi fa sha'anin duniya dan hakuri ne in eh? kar ka sa ka salama mana tunda Allah bai baka ba kila ya ga ba abun alheri bane a tattare da kai shi yasa kar eh? ka sa ka hakuri dan Allah yanzu ka dauki komai ba komai bane kai hakuri ka raka Faisal zuwa wajen bikin nan Faisal ne auda auke misin inda da kai kenan a wato sokoto dai in tashi in je wajen ɗaurin auren nan dai a dinga nuna na ana cewa ai shine wanda aka kargo yadda muke da da kowa to wato na je na zama ni abin nuna kenan kai ina jin garin ma zan bari in ne haka ai shikenan to Allah sai hau ma ina ne in shiga duniya mana wani abokin naka ya cika zuciya to an sai mu bi shi kabir kabir kabir farida ya hankuri ki bar kuka ki bar ma Allah komi ya hankuri farida saboda Allah kin san komi ya samu bawa da sanin Allah ya hankuri farida bar kuka salamu alaikum Ngwaiya, sanin ku da gida. Yawwa, sanin ku da gida. Ngwaiya, sanin ku da gida. Lafiya. lafiya me ke faruwa ne ni da nazo gidan taya kuma na aure nazo na iske gida turai a bace kowa she kuka yake ta yi me ke faruwa to ya kuka ban mu cikin wani hali ne haka na kuka kawai ba mu san abin da ke faruwa ba wai menene jiya wurin sa lalle muka samu labari kama an kama miji da manya suka je suka bincika shi aka ce miji babban barawu ne ya yi fashin banki eh. Farida. Eh. In shiru yi hankuri shiru. Sai hankuri. Kin ga yanda na dauke ki kamar yadda na haifa cikin ciki na Farida. Eh. Dan Allah da zai miki maganin takaicin nan da ke tare da ke. Eh. Ya hankuri ya hankuri bar kuka. Malaman da za su daura aure suna masallaci zaune ba san abin da suke ciki ba. Lai wai na lai rajiuna. Farida sai ki. Farida. Yi hankuri. Kwantar da hankalinki. Ku ba mu lokaci kadan muna zuwa. sai. faisal kana da dama za ka iya ka ceci farida ko za ka bari abin ta bace ne hajiya ban gane maganin ya za in ceci farida kin san in zan iya ni mai yi ne ba tare da baci lokaci ba za ka iya faisal in dai za ka saya matsayin mijinta a daura aure da kai farida na doke ta a matsayin kanwata ya za in yi haka ka sani ba kanwanka ba ce akwai aure tsakaninku za ka iya ka aure ta ka tuna fa saboda daɗin zama da mu yasa ta musulunta kuma ta riki addinin ta sosai yadda ya kamata hmm? shi yasa na imani in dai ka yadda ka aure ta za ka daidaita ta hanya ta madaidaiciya hajiya ni fa na na gamsu da duk damuwanki amma ba zan yi ba faisal Hajiya, ya kuka da Faisal? To, to abin da na gaya ma Faisal bai ce min koyi ba. Dan Allah ki je ki masa magana ko zai yadda ya yi. Faisal mai gangara wa Hajiya. Hajiya wai in doki matsayin mijin Farida mai ke kina ga haka zai yi kuwa? Kwarai kuwa. Yana iya yiwuwa. Domin duk mai hankali in ya fahimci maganar da Hajiya ta faɗi zai so haka. to ke wa ma gaice ki zuwa nan faisal faisal ka saulare ni duk abin da ka ga yana faruwa cikin duniyar nan da sanin ubangiji ba ina nufin na yi murna da abin da ya sami saurayin da zai auri farida ba don kai ka aure ta bane a'a sam kuma fas kai da kanka ka duba abin da ya sami yariyar nan farida ba da ba tare da sanin ta bane kaka ce Allah ya mata haka ne don taima Allah wani laifi ne shi yasa ya saka mata da wannan a'a ba haka ba ne allah ya mata haka ne don ya taimaka mata ta wani hanya daban to kai ne wannan taimakon da allah zai mata kaga aurenka da wannan kyakkyawan yariya shiri ne na ubangiji faisal faisal kaga ina son gaya maka magana ɗaya kaga wannan shine abin da za ka yi ka faranta min rai ka yarda ka aure yariyan nan shine abinda za ka yi rayuwanka ka faranta min rai to tun da ke ce mahaifiya na to ni ba ni da wani zabi bayan naki wannan auren da aka daura tsakanin Faisal da Farida Allah ya sa albarka Allah ya basu yaya masu albarka bana tina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنا لنكونن من الخاسرين سبحان amarya ta yi kyau waye mutum ji turawa fitofon na ga amarya amarya ta kyau ka kwarai kwarai kwarai kwarai ku zauna zauna ah faisal faisal yawa sadu ku zuwa wallahi ku yi kokari to ah to ina angonta yaya ko wanda muka kai gidan aure eh. gida da ya rikice rai a bace duka ake kai me ya faru wai an rike mijin me yayi ashe wai babban barawo ne sun je fashin banki la ilaha illallah muhammadu rasulullah subu'ul qudus yanzu ana kun ana jira ran da za sake shi babban barawo ga sannan zo dauki matan shi ko dai yaya ko ka kare a takaice da mun yake shawara muka bada ka daura aure da faisal eh ina ji kuwa ni ka ce me an ka daura aure da faisal wannan yaro eh, ilaha illallah muhammadu rasulullah kaji lalle aka ce inna kai da kunna azim azim me yasa kuka yi aka da kuka ji lamari ta canza ai kamata ku aiko wani ya zo ya ɓan labarin mu dauki shawara al'ali kina da sani ina da sani ya ta sauda da ɗanki faisal mun zancen aurensu tume la ilaha illallah da kin ce manyan malluma da waye-waye an zauna ba to allah ya sa albarka allah ya sa albarka allah ya sa albarka tashi ka doki matan ka sa abin da ya taba sai ko ne an dade ba yi ba kai wani irin mutum ne Allah ka bani hankuri eh, hankuri me gaisuwa dole ne ki bi ni nan ya duba na bi ya kali da kanki fa ya kali da kanki ka ga ci kenan fita gaba na wani alaji ni da ke muka yajin ne ha ko ni da ke muka ba na daki kenan fa abin da kike bukata gidan nan ki tambaye daga ki tambaye kowa ba kowa ya kawo ki ba ni ya kawo ki kin ji Faisal Faisal Hajiya Faisal zo nan kaga yau so nake duk inda kake da haraka kaka tafi ko ina ban son ka fita zuwa ko ina so nike duk yadda za ka yi ma yarinyar nan ta yi murna gidan nan shi nike son ka kuma ka ɗauke ta kaka je aiki ina son ka tafi da ita gari yanzu nan duk abin da ta bukaci duka ka saya mata ku zo gida yanzu nan kaji ku je kai ba kai suwa ba ko yaya yaya hmm? dama yau likita ya ce in kawo ka batun ciwon idanun nan naka makance eh na can makance idanuwa na dusu rufe ai na ki ko wani ido na ba za ka je ba ba zuwa ba zuwa yau ba zuwa gobe idanuwa na ba zuwa nan gashi in hankalin ka ya kwanta ka doki kudin da kai da kanka ka tafi ka ga likitan na tafi duba na fi na fi zo ki doki kudin na fi na ce ki zo ki tada kudin wurin fa zo ki doki kudin ki ha faisal faisal alhaji zo ne kana wurin eh yanzu ina zuwa ba hushi da kudi ba hushi da kudi sai shaidani shaidani jefefe shi ke hushi da kudi ni ban so reni ne reni ne ba na so ban so reni kaganci ke da zaki fito mu je gari shine kuma ka je gari ko wannan abin ga na ga taba amfani da shi ni ce zan dauko ka gwada mu oh wannan ai karamin aiki ne duba nan wanga shi akwai yadda yake sannan wannan kuma akwai nashi kin gane ko sa duba ji da kyau za ga yadda zai aiki kina duba ya Allah sarki ina su fari maki yayi sun karya yanzu dan Allah da annabi kabir abin da bin sun ya ya kyauta ke za ke kira da ma abin ma da za ki ce min abin da kabir ya miki abin da faisal ya miki lokacin da kuka zo da kuka same ni kuka kuna mun zancen cewa ba da ke ake hada baki ba aje aje gashi kenan dama ai tare kuka hada baki yanzu gashi ne

haba duniya duniya ne take shi kai shiru kai ma wani kai ba shi abin da kashi muri lalaci kana da abin da faɗa yanzu kai ka shi ka ka kyale shi shi Karamu da shi Kabiru, ƙarar shi da na biki kawai maci amana irin ka zalimi. Ka ah. Duba yarinya ba ta jin wazi. Subhanallahi. Allah ya ce wallahu gafuru rahim. Allah shi mai yawan gafara ne. Kin gan muka kashe ta. Muka nemi gafara. Allah zai yafe mana ne. shi. ki kwance-kwance eh duk anyan da za ki samu ki baɗaɗa mata cikin abincinta ta ci ta mutu na san kuwa in ta mutu ba abin da zai ana faisar aurenki in faisar ko ya ko aure ki to na rasi da wallahi arzikin duk zai komo annunki mallakan duk ya komo annunki za mu ci ne a cikin arzikin thank you sauran ka dan gama ke a kabin ku can shege kauye mai duhun nan ba kuna muku lokacin da ake gama yi abinci ba ha alhaji makara ne na shi ba ina haɗin me makara ne na shi yasa aka tafa kin makara al'ali ni da ya ta sauran jiya mun yi rashin barci ka ji mini alhaji so mu da yaron nan ko faisal na rasa da wallahi kin karya ki dauki tika cikin wannan gida wallahi ki karya no way kai karya ko kin guntu na gaya miki haka baba me kake yi ne ni ma mace ce wata rana je gida wura yi naka ya za ka yi baba don Allah kar kai mata haka la haɗin illallah aziki na kira fa bani bani bani Farida yau kuri ki bar kuka bari ka mu kula Thank you.

sau da ni ce lela kin sa na tsoron ta gashi za ki kashe biyan mutane iyo allah farida sannu wallahi ban san kina wurin ba sannu kai ya kake da yawan rigima ne aka alhaji wannan orange ne orange to dauki ko ba yi muna sauri kin je kuma na ban san watan kowane lokaci farida ta yi abinci sai in ji na kushi kai kamar abincin ma ta nuna sai in kushi ban sani ba ko soyayya ce kawai faisal ai na gaya maka farida ba farida wurin girki dai ba baya kake ba billahi ka dai wallahi kai mace ce waye bai so abinci mai dadi farida ni da cika min nawa faranti kai kai kai mare ne kai ka ji ta ba ciwo a bakinta ta aka lafiya yaya a dai muna ko mu samu mu ci abinci ba aduwan da za yi nan ke laila faisal na ina neman ku a falo ke zauna ina ji ba zai su mace abinci ma a zuwa kin je yi dai wallahi Allah raina abu a ce yake sosai sosai ba kuma ba ta maka rai kuma yau gidan nan yaya yauwa ajiya tambaye shi ka baki kaji an ji ana manya na magana kina magana na ga kamar kuna son yariyan nan ku bar ta daga kafada a cikin wannan gida wani yariya ne ita azita farida ce na ce azita yaya farida ce na ce azita to shi kenan sai dai haka domin wannan yariya ba ku tashi yabonta sai lokacin cin abinci wannan ya ce fantastic abincinta super wannan ya ce wallahi don daɗinsa ma a kara min wani wani ma cewa yake waka abincinta ya nuna shi ya koshe duwa za gaya ya muku inda kuka bar wanga yare ta cira an ko ta daga kafara cikin wannan gida wallahi tallahi zan nuna mata abin da ya nisar da uwarta da ubanta a hanyar kwanta gora kaza wa salam na gaya muku kenan lafiya ke lafiya lafiya Ai, na mata ina za ka? Yarinya ba ta da lafiya ba. Bisa wurin ka zauna. Ajiya. Na'am, ajiya. Na'am, ki eh, sai sai kwanta da hankali. Sai aji. Kai, Allah ka saya. Ba ka da hankali. Ka je ka dauki mota, ka je ka kawo eh, eh, dokta. Ajiya. yi sauri faisal dan Allah yi maza ka dauko likitan nan dauki safiya da kulli kan teburi na ajiye kulli kan teburi maza da kika je ka dauko likitan nan ka zo da shi ya ke saya saya kin san ciwo ciwo an motsa ni tare da shi yi sauri yi sauri yi ka zo da likitan wa Muhammadu Rasulullah. Gaya min ta mutu ne. ki magana. Yai daga ya min ta mutu ne. Ya kawo likta ya shige wurin. Ya shiga na wurin ta. Kuma da ke baki magana. Ya shiga na wurin ta. Eh, ya shiga wurin ta. Alhamdulillah Allah na gode. Wai mu jira.

shi ya ta oho sabon kokarin mun gode Allah za ka roki hanya ko sai mu taka mu bar mu dan taka oh. mun gode mu Allah Allah ya maka albarka amin gona ya kai da kubar nan da gabata ta ce miki na ci abinci ne saure ya ba ki da hankali ba ki da wayo kamar ubanci haka tashi wuce tashi wuce na ce gayar matona gaskiya ne kayan auren nan kuwa ye me to ba sai yanzu ka zo uban me ka zo ka mun na uban me ka zo za ka yi mun donan donan donan donan donan ɗauke hannun ɗauke hannun ɗauke hannun ɗauke mafiya to lafiya ya haka yi wannan na wani Ke eh, na san naka ne ya ka zo lafiya? Eh, lafiya Madalla. Ita ko ka baro su lafiya? To madalla. Yanzu da wani abu ko ko ba hannun abu. Eh? Iya? To to mu je ciki ka bar labari. Mu je ku je da shi ciki gida. Ku tashi mana ku tafi. To kananan fa. Ku je ku je ku je. Ɗauki jakarka. Ɗauki tan. shiga na ce ɗan bangu ba a banza za ka zo ku shiga ciki na ce a ka ji an ɗebo ba da na caje ka na ji da kuɗi a kwankwason ka wallahi daga nan za ka juya amma tun da Allah ya sa ka zo da ɗan nauyi wannan yan kuɗin naka ka ci rabi rabi kuma in ka tafi na ci gaba da kashewa kina ina ne gani nan ina kika ya ba wannan gayyatsiyar baba faisal ne ya fesa watar mari dan ko dan da baki san lokacin da suka bar garin nan bane saboda suna da abin duniya suka bar garin kuma yanzu shikenan wahala daga yau wallahi karki sai karki ko waye sake zuwa ce ne ba ba mana. tun dai kuma ki za ki kula da kayan nan barin jin abin da ya kawo shi da ki kula da kayan zauna nan. Salamu alaikum. Fi sabilillahi. Idan wara na da da nan. Fi sabilillahi. Idan wara da da nan. Fi sabilillahi. Fi sabilillahi. Kai kai duho nan. Kai kaman baka gani ba. waye ba ka anya ka shigo gidan nan alhaji na bara ni kana me na bara ni kai ba kai sai kai aiki ba alhaji tun je ban kare ku ko ka shigo sokwe to in ka dan wani abu ka dauki kai wut to kai kariya fita kai fita sai gidan ka ce kariya cin ke ti man ka bai so zama gida ba ko waye da ta shigo gida da ta ta ta almajiri farida Allah ya saka miki da alheri dace abin da kike so kin dace kin samu sadakan me kike yi alhaji na bashi ne saboda Allah oho na gani mu ne mu ke bayarwa saboda shaidan ke wallahi tallahi kin ga mamaki na ko nuna miki cikin wannan gida tabi da aka muke bayarwa da an aure ki eh na san yadda zan zan gama da ke da ne haka iya ki san ban da nayi sauda nayi ba na so yadda baban ke ke yi wa farida me alhaji yayi da nake sanar da ke shine dukkan mu mun so faisal ya aure maganan gaskiya faisal ya ki. amma allah ya riga ya al'aure tsakanin faisal da farida don haka sai mu yi hankuri mu rungumi kaddara mene nufinki da nake nufi shine duk abin da Allah ya hada ba wannan isa ya ta canki ba yuri tun ba a ba da zancen bazankin nan to dubo nan barin gaya miki in kuma kara gaya miki ba ki ta gaya min haka gidan baba ta ba kin gane daman zan fita ne yau laila da ni za a yi ka ji min yar kauye ido da kwalle mun zuba ga mai kwasa villager kamanki har yanzu da duniya ta share na ce share awayenki ki bar kuka na rase da zati na kuma rase da wanda ya tarci saman ga da kasa wallahi tallahi duk anyan da zan bi in raba tsakanin faisal da ita wannan shaƙiyar yariya mai suna azita wallahi tallahi sai na bi da manya su riga sun hada malaman sun zauna an daura wuri baba ya za ka yi ai ai wannan mai sauki ne duniya abu biyu muke muke takama da shi allah da shaidani inda na bi anyan allah bai yi ba kuru san bi anyan shaidani za mu dace baba to yanzu me kake son yi madalla ita wannan yariya mai suna azita wai ta tuba wai don kawai ta aure faisal saboda shi suka sake mata suna wai eh, farida to ni ko azita na sani azitan zan ringa kiranta safiya ce kulle yaumi wallahi talla ba zan dina ba to aka nake so ina kike ki taimake ni mu kashe ta kurum kashi Ah, baba muka yi kashi gobe kuma Allah ya shin kana sallah kuwa a ni a <laughs> ni masallaci ne sosai ai kaga wannan tasbih na azhar kenan masallaci ne sosai kaga wannan shi ma na sallar safiya kenan sa'ilin na akwai babban wannan amsa sanawatin duk da ita nake yi limaman garin dusun shebe ne ni masallaci ne kwarai da aka sani <laughs> yawwa kaga mu malumma abinda muke yi muna yin sa saboda allah da annabi amma na tambaye ka kace kai musulmi ne kuma ga allah na ce wai waman katalan nafsun muta'amidan fadaza'uhum jahannama wanda ya kashe wani da gangan ya doki mazaminsa a nan duniya zai shiga wuta a ranar tashi alkiyama amma abin da nake so ka sani ka ganka Allah ya halince ka ni ma Allah ya halince ni kuma baiwan Allah da ka ce mu halaka da ita ita kuma Allah ya halince ta malam kai haka eh na ce kai haka